so assalamu alaikum barkan ku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech inda muke kawo muku duk abubuwan ci gaba ta fannin technology tare online businesses wannan platforms din dai na ina ta kawo kalas kala kala wanda ko jiya na kawo kusan guda biyu yau ma ga kuma wani zan ƙara kawowa wanda ina so dai kowa ya rinka kallo ya ga ya suke ya suke tsare tsaren su da komai da komai yanzu dai in ka taho nan wurin kana so ka registration da irin wannan platform din zaka ga cewa zaka zo ka danna a wato wajen register a nan wurin sai ka sanya email address ɗinka nan ka sanya password ɗinka nan ka karasa password nan kuma ka sa password wanda za ka rinka withdrawal da shi ko kuma sauran wasu abubuwa wannan invitation code ɗin kai tsaye zai zo maka bayan ka danna link ɗin da aka aje so da kayi wannan kai sai ka danna login kana danna login zai baka damar ka shiga daga ciki so da ka shiga daga ciki suna baka 20 dala za su baka 20 dala za su ce sai ka cika 10 dala wanda in ka cika wannan 10 dala din shine zai baka dama kai tax sannan kuma kai withdrawal so ya za ka yi tax ko kuma ya za ka cika wannan dala din amma fa ban ce kowa ya cika dala ba kawai dai ina ƙara nuna muku ne saboda wannan platform din irin su ba wani mai da kuɗi ake da su ba suke guduwa idan ka taba nan wurin recharge zai baka dama kawai ka zo ka ɗauki wannan wurin nan kod din um, wato wallet address ne yake sai ka je ka tura kana tura nan wurin sai ka danna submit kana danna submit shikenan kawai za ka ga cewa yayi so bayan yayi kawai sai ka zo ka taba nan wurin home in ka taba home zaka taho nan gashi nan zaka ga ba baka level 1 sai ka taba shi kamar haka da ka taba shi nan sai ka zo sai ka kara taba nan sai ka danna submit din nan kana danna submit din nan sai shi ma wannan ka kara taba shi sai shi ma ka danna submit so za ka kara taba wannan shi ma shi ma sai ka kara danna submit so ya danganta da yanayin a tax din da su suka bada wasu suna badawa da yawa wasu kuma suna badawa dan kadan so ya danganta da abin da suka bada sannan kuma bayan da kaga da ka gama gaba daya za ka iya zuwa kai ka zo so kun ga wannan ya kare sai in danna back kawai sai in zo in taɓa nan wurin wurin main za ga cewa to zan iya withdraw 1.8 sai kawai in zo in danna withdrawal method sai nan in danna ok sai nan wurin in ɗauko wallet address ita wacce nake so in yi withdrawal da ita sai in sanya so wannan shine wallet address ina wato trc20 wacce nake so in sanya domin yin withdrawal so da kai wannan kawai sai ka danna submit kana danna submit shi zai baka daman a wato a wannan wallet address din sai ta ta setu kawai shikenan abinda za ka yi sai kawai ka dawo kuma nan back da ka dawo back sai ka zo ta nan wurin withdrawal da ka zo withdrawal kuma sai ka sanya wannan 1.8 din sorry 0.8 sai anan wurin sai ka sanya kawai password ɗinka wato password ɗinka na withdrawal saboda password ɗinka daban da kuma na withdrawal daban na abu daban ko za ka ga ce maka application successful da ya ce maka application successful sai ka dawo baya sai ka zo a ka duba nan akwai wurin bip kala kala akwai gasu nan wurin akwai irin su bip 1 level 2 level 3 in ka taho kasa gasu nan dai har a ah, level 8 su kowane da irin yanayin yadda tsare-tsare sai kuma abin da aka samu nan kuma wurin tim ne in kana so ka ɗauki kwad ɗinka sai ka zo kai ka taɓa wannan wurin kana nan na kofi zai baka dama ka ɗauki link ɗinka ka je kai sharing da duk wanda kake so ka sharing su wannan kenan in ka dawo wurin main ɗin nan kuma za mu duba transaction details sai mu duba withdrawal za ka ga kawai gashi nan ya ce success to ya ce success kawai sai ka zo mu duba mu gani inda muka tura shi shi a so nan din ma da ka zo ga cewa gashi nan ya shigo 1.8 so wannan haka tsarin sai yake ba wani wahala gare su ba amma dai ina ƙara gaya mutane cewa ko da yaushe za su iya su gudu kuma ba za ka iya kame da ka ba ko da in dai ma ba kama a ce ba kai ka gani tun harko ba kai so insha Allah anan zamu tsaya da wannan bidiyon idan wannan shine farkon zamu sha ta mu kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyo mai zarar mun dora mun gode